ga mu gaban Allah kuma Allah da Allah zai ba shi lafiya sosai ya tashi insha Allah eh gode eh. ne muku fatan alheri eh, yawa Allah ya tashi ka fada saka na nagode eh. a ni ko waya ba an gaji da karɓar waya saboda masu cewa su na mutu na mutu to sai kowa ya kira dan ni din ne wani ma ya ce Allah ina mai waya sai in ci ai ni ne so duk abubuwan ne da suka faru haka dama rayuwa take to dama eh, kana eh. fama da rashin lafiya ne da ake wannan kece kuce siga siga na samu ban ma san ina da shi wasu shekarun jiya da aka kani asibitin nasarawa shine na tabbatar aka tabbatar min ina da shi To a cikin kwanakin nan dama ana ta kiraye-kiraye akan yada labaran ƙarya ko labaran ƙanzan kuregi gashi kuma ta faru da kai. Wala to ai ka san kowane irin fahimtarsa wani ya ga ƙaryan ma sai mai da ita gaskiya wani ga gaskiya kuma sai mai da ita ƙarya kowa da irin yanayin aikin an ku kanku yan jarida akwai yanayin aikin wani ya fuskanci aikin wani bai fuskantawa dole ba za ku zama ɗaya ba. ko ka gano inda tushen wannan labarin na ƙarya ya fito wanda aka yi akan ka. to a social media ce me yasa social media da ma take wani bai ma san yadda ake yin ta ba